eh abubuwan da nake faɗa akwai wanda suka sani akwai kuma wanda sun sani da amma ba su amfani da shi to ban sani ba ko a bidiyoyi na da kuke kallo ko akwai ɗan kalmomi haka da kuke ɗauka da ɗai kuna amfani da shi kuna fahimta kuna ganewa kuma kun yarda da shi mata ba ku kira sannan kuma wannan bidiyon yawancin bidiyon nan matan mata nake saboda me saboda ni ma mace ce ba budurwa ba ba matan aure ba amma kuma fa mata ba na son ku bani kunya saboda wannan bidiyon don ko nake yi da kuma ku gyara jikinku ku gyara gidanku ku ji daɗin zaman aurenku ga ma'aurata kenan dalilin da yasa nake faɗakar da ku kenan to abin na kamar ku mata ko ba ku gamsu ba ne ko menene matsala ni dai dai ba dai ban san matsalar ba dai amma dai mata ba ku ɗauke shi da muhimmanci akan yadda maza suka ɗauke shi da muhimmanci ba kuma ya kamata a ce ku kuka ɗauke shi da mahimmanci fiye da maza ina da gaya muku ba zan kuma fasa ba zan fasa faɗakar da ku ba dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi roƙon ku ke yi masoyana daga maza har mata balantana ma mata magana ce ta zindin kan ku bari a ku a baya kan ku bari maza su ci galaba a kanmu da ce sun ci galaba a kanmu gwara mu mu ci galaba a kansu saboda magana ce ta zanda.